كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة الربيع الثاني hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai yayin da ya daidai da sha bakwai ga watan daya shekara dubu biyu da goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan majalisi na masallacin matasa a yayin da muke karanta littafin al'isaba fi fada'ili wa hukukus sahaba a radiyallahu anhu idan yan uwa ba su manta ba darasin da ya gabata a satin da ya wuce muna shafi na ainihin wato goma sha ainihin wato hudu ne mun faro bayani akan ayat da malam ya kawo a wannan littafi dangane da bayyana maukifi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne na ma'ahu wanda suke tare da shi annabin nan Allah matafafin sarki ya siffanta su cewa a alal alilkufari suna da tsanantawa akan ainihin wato kafarai, amma wayannan mutanen ruhama ubainahum suna da tausayi tsakaninsu in ji Allah matafafin sarki domin fara ba mu ƙarasa ba sai lokaci ya yi ainihin wato yi halin nasa ƙarƙashin wannan ainihin wato aya ta muhammadu rasulullah da haka faɗin allah da yake rahama'u bainahum suna da tausayi tsakaninsu Ba ka da wani lafazi da zaka kawo wanda zaka sa a wannan gurbin ya daidai sama da wannan wanda allah maɗaukakin sarki ya kawo da haka cikin amfani da kalmar ruhama'u za ka fahimci lallai akwai tausayin tsakaninsu da haka muke so mutane su gane hunaka farkon bainal bugdu wal ikhtilaf akwai bambanci tsakanin sabani da kiyayya ba dole ba ne don kun samu sabani da mutum da rashin fahimta akan wani abu ya zamantu akwai kiyayya tsakanin da shi mutumin da yake son ka kake son shi ran da dan ya shiga aka samu rashin fahimtar akan wani abu za a iya samun sabani har ai doke doke wannan take sa kaga wani lokaci an samu rashin fahimta an saba tsakanin ɗa da uba kaga an samu rashin fahimta an saba tsakanin mata da miji an samu rashin fahimta an saba tsakanin aboki da ainihin wato aboki da aka babu talazun tsakanin saɓani da kuma kiyayya ba duk wanda kuka samu rashin fahimta da shi bane akan wata matsala ya zamanto yana ainihin wato kinka dan haka Allah ta'ala sai yace ruhama ubainahum lallai suna da tausayi tsakanin su Allah yace tarahum zaka gansu su sahabbai kenan su tarahum ruka'an sujjadan za ka gansu suna masu ruku'i suna masu sujjada din da kaga an kawo irin wannan kinaya to magana ne na sallah kawai aka dunkule aka ce ruka'an sujjadan kawai ina ba ta fahimta dan aka cewa tarahum ka gansu ruka'an sujjadan wannan kinaya ne na sallah kamar yadda yake wa ibadur rahmanin alladhina yamshuna Alal Abdi ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa kiyama cewa ya tuna da rabbihim sujjadan wa kiyama wannan kinaya ne na suna yin sallah kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladina amanu ubudu rabbakum waf'alul khaira eh, ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu da ya ce ku yi ruku ku sujjada wannan kinaya ne na ainihin wato sallah kamar yadda can ya faɗa الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار kamar yadda ya faɗa cewa innahum kanu qabla zalika musina kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wannan dukkan ainihin wato kinaya ne a sallah Allah madaukakin sarki